الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ta da tabbata Allah salatu ce ce da amincin zai tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam yinan na tsafogoi dibeni ya tsagoka ta ci 2014 ya kalenda miladiya insha Allah ta'ala ya ci gaba gangane da katunya ka'idatun muktasara fi wujubi ta'akin laiwar rasulihi sallallahu alaihi wa wulati yomori يا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى يدا مقدمة لتافي وچن شافي وچن يتشوكو a sheikh abdulrazak ibn musul abad la bayani beliyani ko etin wajibci ne zulamin tu edoshici etin gaskiya ko etin bolo-bolo magaji foro beliyan ba su kwai ya su galami ma? ya zamu ba duye da ga sai ci wa ba ya zamu gajin kyagan wa gwamma kaga ya ji zalunci ta man cewa ga da bayani bani gan e ga man wuce kun sunna ji ta tubo bayani bo manya mafari na kayan labiya abunan gayi imamu ahmadu وقال إمام آل السنة al المبجل mubajjal Ahmadu Ibn hanbal rahimahullah imamu alusunna nan gai imamu ci kone ahmadu bin hanbali na ceci guyun gan usulu sunnati indana a ta masu kubi maka na alayya ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalala wa tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa'i وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هي الاتباع وترك الهوى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها فذكر أمورا ثم قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وصم يا أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا, من ولا جائزة تام ركعتين من أعادهما فهو مبتدئ تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدئ وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالقلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل كتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدئ على غير السنة والطريق na gai iya ganyen al'imamu ahmad ibn hanbalu sharun sulitika da alisunati ko ruwaya abdus ibn malik al'asar sun labe daga ba al'imamu ahmad ibn hanbalu na imamu ahmad ga usulun sunnati inda na, rayan sunne ya bayi bu bi ma'ana inai sun ne bayan yibo ne zagagwa sun wayi alu sun na gamu ya alu biya gwan na ne zama ga aliyu ba nga te da miniyan yan bidiya jona a ta masu ku bi ma kana lai e a sahabu rasulillah ya zula gusu na sahabi shi ya anabi sa sallam ta ci ubo nan wali kida ubihim ya zamu fi sa'aye wa tarkul bidai ya zamu labidi ulugwa wa kullu bid'atin fa hiya dalala a ɓata ma juyo watar tarkul khusumati ya zamu laini bulugwa wal julusi ma ashabil ahwa'i ya zamu lagwa ludan edufe gani bi en bidiya shi watar tarkul mira'i wal jidali ya zamu ga gani bi en gbe wal jidali ya zamu ga bi ni gi wal khusumati ya zamu ga bi husuma ji fi dini da dini wale ga imamu ahmad ga su tuye na sadiya ni bi ta tubo nan fa in amanu bi misli ma amantum bi fakadi tadaw aga imani be yiri ne sabi jimani be na gadi bawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ga su sunnan da sunni al-khulafa ar-rashidun ji annabi ya khairun nas qarni sun mallazi na ya luna hun sun mallazi na ya luna hun zai da alaƙa daga nigaya kan yawan wasan da zai lamta sun zai lamta na sahabe bai tabi ne bai tabi tabi ina shi gwaji gani ku ibn qayyim قال علم قال الله rasuluhu, رسوله sahabatu hun, ulul irfani, ilimi sokogan anabi gan bayan sahabi gane bane zai je ilimi na gada wannan al-imam zahabi mu fɛ gan mu gan al'ilmu kala allahu kala rasuluhu kala sahabatu laisa bi tamwihi ilimi tse ci gan ne bi gan sahabe gan wani yi yija mal ilmu na zuka lil khilafi safaha ti bayna kulli rasul wa bayna ra'i faqih wani ilimi un gai ga gan wa gan ne biyar tu ci ga so ko bi tu ci la waga zanu ta labi a ku ganci ci sukun ci gakiyo gawe gawe ma pa ne ga so kwa le ga wata bai buga Allah ga so ko bi ha ne biya shi ga wani Najeriya ya bugo ezu so sabi a nabi je firkan do ne da musulunci ne to jamiya, to mu'tazila to khawariju to to to to murji'a to to asha'ira to maturidiyya to karramiya to salimiya to ja'adiyya to faye shi ba ta zando mini abu a gan wai lamitu alkur'ani mai lamitu sunna amma in bayan na sahabe ji fahimta daga alkur'ani da suna na gaza wancan ji fahimta ma ya zai ta bakati wa laji funin ta bayyana man baka min man tabaka ya zamu la didi wuluwa ya bana bidi ya biyu kullu mukdasatin bid'a kullu bid'atin dalala a to ya aqida bid'a a yatu bidawul itiqadiyya shi ke bidayen jami'a nan ke khawariji nan ke mu'tazila nan ke murji'a nan ke asha'ira nan bata bidawul itiqadiyya shi nan al bidawul amaliya ganji zumunci ke bidiya gici bidiya ne je da ji fi bada shi wani ko ji gana ko ko yiri bidiya nan al imam shatibi littafin ali ci samu Ngan bidiya ga da albidawul haqiqiyya ma da albida asul idafiya bidiya ya akida be bidiya kiyo bidiya idafiya bidiya ne je be tsakunye nan amma mun ce bayani dan gurbanin nan in za mu ga me mi gun ahlus sunna je ne focus ya ne ka tuji ilimi la mun je mi wa mun je mi ja ma ji ni gwa ma ji gan ajisa umaru wace miyotu za ta buza shi da dalili wala wa al'imamu ahmad ga wasu natu inda na asaru yi sallallahu alaihi wasallama suna e ya ibu bunga ya asaru ya nabi sa sallama wasu sunnatu tufassiru al-qur'ana sunna ma di fasara al-qur'ani wa hiya dalailu al-qur'ani sunna ma ga lawo ya na al-qur'ani nabo wa fi sunnati qiyasun na ma da mini ya sunna wadoji kiyasa bi ma'ana kiyasu na gali na sibanin musulunci jin da duniya wala tudrabu laha amsalu wa ma fi da lagani wacce bi fi la misali bi ga gumo bi sunna yana wala tudraku bil uquli wal ahwa zama ya juje bi milatu hankali bi milatu tuyan Inna ma hiya al-ittiba wa tarkul hawa ina sunna ina wala otu, wa malatu ya mawcici wa mina sunnati lazima min ya sunna na sai dole Allah ce man taraka mina na ne zaga sifani lugwa mini ubo lam yakul haun gawa wa yumin biya maji imani duniya lam yakun min ahli wa fa da min ya ahlus sunna na. wani ga shi abdul zaki da abdul muslim labat wani sharai wani taliki ya ganda ta tako ga fi kalamil imami ahmad hadha ga ya gani na imam ahmad ga ban nona wani tarifin li sahibi sunna wani jin bayani ya zane ya alu sunna na al mustahiq lil wasf bi hadha al laqab al jalil na ya daga wasun ga a zanin ga ya alu sunna ga wani bi annahu al almulazim li khisal suna. ga zane ga suna Allah zuma Allah ce man da raka khaslatan min ne daga sifani ni lugwa min ubo lam yaqulu aw gautiya wa yumin biya maji imani biya lam yakun min ali sunnati wa fa da min ali sunnati ba nan bal yakunu min ali bidai wala wani fa da min yan bidiya jo asha yana imam Ahmad ya dillo bayani wani zanin ga ni lugwa min ubo na wunya ahli sunna kawai min ubo ahli sunna wuyo wale bani sunan gunga ya taru ya nabi sa sallama wasallam ya zula mutu sunna mai ji fasana ya alqur'ani ce ce ga nabi ga wa'azal na ilaika zikra li bayina lin nas ma nuzila ilaihim ci tu papa biya wai bo waji bayani ya zaje yana ci biya ne ma na yi sunna biya wai e bo waji bayani ya yana alqur'ani nan ko ji gane ko annabi ga la inni utitul qur'an wa mislu ma'ahu al qur'an la an de dojui pamba gani biwi la sunna uyo ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi yo zalami mutu sunna ya nabi sunna wace uyi mutawatiru ko murikiya ahadu alul bidaiji especially mu'tazila be zai kimi ne al-mutakallimu na jone a ga ya ga hadisi gai ahadu eh lauji hujja amma ga ya ga hadisi gai ahadu ka kaga lauji hujja a lauji hujja aqida bayan amma alu sunnati wal jama'a shi alu hadisi wal asar shi ai biya ele wajibi yazo la hadisu yazo hadisu yufuju hadis daga tazuna wa mutawatir ku ya ahadu to aqida to ahkamu bayaniyar matsala na goga kafin da cewa ka ya yani ko sunna ji fasaran alqur'ani alqur'ani gaji sallah aqimu salata wa atu zakata ya sallah ku yiki ne malaka kaiwa amma ga wale ku inda ya alqur'anu amma hadisi ngaji bayani ga su bayar raka guba zuru raka guni isha raka guni lasari raka guni mugari raka guta wa atu zakata ya zakawa sun da gaji bayani ga misabi da nan kaza ka zaji ka kaza iya ka zaba zakatan eh iya kaza ba zakatan eh ko sai shi daga a tsari kuwa tsari katu fokta wa aidi yau ma da zambi ma kasa ba na kalan min Allah yi ga ci bagi bai yi bai ga ci zagi ala kogwa suna gabe jin bayani ga yanayi zagaye na ga ku rubu dinari la su kawai aidi illa fi rubi dinari ko sai alkur'ani wanda ga na egin zagi yanzu gogoyen za na gi yanzu ba ta jiki a jikin sai za a ji zaman ji bata wani cikin wahu hila lakum mawara a zalika suna ga bai ga lato jima'u bai na limar'ati wa ammati ha wa kula ku kuwa kala da yawo tsakani yin zai gani bai gwagwuya wala bai na limar'ati wa halatta ko gani bai na juya wani suna ga ɗin na yau ya bugo sunna da buka alkur'anu da bukatan sunna wa sunnatul baydawu inda ulinnuha fil hukmi qadiyatun ala ƙurani ya bugo suna da bukata yin alkur'ani da bukata yin suna wa ga kur'ani kawai wai labita suna ya a'a alkur'ani su ji foron alamiya tu suna ebi latu a bi independently yo bu a yabi da kur'ani bu ne ga ta zuda ba nabi a nina e zama lakiya su lagun gobe suna ya a nabi mai ga gaufe da lamisali mai cibiya ko amma ga wale ka na biga ga gawace ne ga hadisu ya lamito ungoyin waje fahimta ina na bai babe ganne na gawa mai ji fahimta amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa rasulillahi ala muradi rasulillahi ne ma ni ba sokoi be ne be daga ba sokoi ne be ne sokoi pani ne ma ji da ne bi be ne be daga ba ne be ne kemina ne be pana daga wala ji zane shi shi bani na wuce wuza a ga kila wuce wuza shi ganga annabi sallallahu alaihi wasallam mu ya labari ya annabi wuza tun su kuma bai fadi wani na ga yana labari a na zaune ya za da daya ci kila wace daya ci a ah, haba mana wani na na kan wa daya ci wucin yin da ne bane wa gana ila lawo daya ci idha <laughs> eh, shina wani ji sallah kila wani sallah ga annabi ga man kala la ilaha mashhada la ilaha annabi rasulullah da halal jannata ya bugun wajen hannu wani in bai ga zuwa ga yana annabi kwabe ga wuce daga da wani no idha eh, shina ga idha diga za wani a wajen ngai na rai kwabe ga wuce na gado nan sai za shi nan ga polisi bata yi kafiri kila waje yin ganga ne bisa su ga jila za ta wasu rota ta kila bun shi ge min nan ga polisi jiyo ni ni a ba to ga ganna hadis na ta tutu ba ne what next so mun jige za ya ji ko hadisi dikon yani wajen annona ila shi balum ya tu bata polisi bata kafirin kai to a tsubewa kafir kai shaidu ala fuza annun kanu annun kanu kafiri in aya na yana so babi na gawa ganda no ebogo ezabe aya o ku be o amma ji mahalli junda eza yi ti kari to ti develop da don ci be da wa aya zango ne wanci tun yaje ga to in ne wa bi kan bidan ta ne ga aliyu ba na mujan da sunna ku ji gane ko fa zakara umuran imam Ahmad ci tun yaje sarar sun makara ci bai ga wasam wa talil a'imma idza mu shi tuba mu la mu tuye bi shi shi wa amirul mu'minin bi shi mu'min ya albar wal fajr ya zagu ya wa man waliya da khilafata zan gabe shi zo jaji halifa fasta ma'an nasu alaihi ila ce ma a ce ma mituna wa razu biya mai yarda jin duniya na wa man galaba bi sai ka zai gabe da galaba da bi ko da kile mulki dana ila ci ga to ko fujin jaji mulki ji shoro a ga yabo na ko fube ji uci da mulki ne wa ala mituna hatta fara khalifatan arwa wa jalifa wasu miya mai ma ce ga amirul mu'minina wa ba mitu wal ghazwu madin e kuma sai dazan bi ma ne bici na ga bi da kuda diga mitu ma al'umara fa ma bai bici shi ashe zai buya ila yawm likiyamati wa da babu fa likiyami albarru wal fajir da cinan wiza kun wiza dide la a alugwa wa qismatul fai'i da gigan fai'u a da kun da daji a da ganima ko a da fai'u zana gune da shi ci wa iqamatul wudud yan bi aji haji ana juna iziyo bishin wa ganga zanna zawa ne bago su kuma ga su ne to guga ne wanda to gaji fitina ila al mati madin ila a nan laysa li ahada ya ta'ana alayhi zandura da la'aibu tsa wallahi na zun zandura da shi gunga yana jingwa jibiya wa daf'i sadaqati ilayhim ja'izatun wa nafiza wa mola sadaka ma na wala zakawo da loye duci ya la ga ya talaka shi wanje man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu anaga gaya nan anaga laya nan wange barran na na fadil da shi ne shine yaza gurku aja dide wa salatu juma'ati khalfahu sannan juma na mai zaji mai da shi na jona wa khalfa man walla bai zana shagala shi da shi ne ja'izatun wageyin ta matu gumi raka ta raka guba mana adahu ma zane ga sallah ji su mai doshi mu ci gan wani ga shi na zaje diro amma mu da sallah mu ya jin buwan fa mu bi Gidan imam Ahmad ga dan bidiyo tarikul asar da ma asar lugwa mukhalifun li sunnati zanen mawali sunna ba laisa lahu min fadlil juma'ati shi yau zana da fadayen jiman dorowa iza lam yara salata khalfal a'immat kaga wani ne gan kaga wadi da akidan wa sala zuma da ci ba nan man kanu bari mafaji mu da gure da da nan wa sunnatu ina mai sunnana an tusalliya ma'ahum rak'ataini wa sallah ya raka guba su mabu ya juma mana ada kwaidi mana ada kuma zane ga duk ya jinan fa mu ta mubtadi dan bidiyo wata jini wa mai ga jini wa ga qide bi annaha ta matu masalan na wajina wa gumi an don la yakun fi sadrika min zalika shakun ga de ke location doro den bombo wa man kharaja ala imamil muslimina ne ga tiya ci wa da gobe she musulmi jinan wa kadi kana nasu jitamawu alayhi ya ma gwani a ci mami tuzannani wa rula wa bil khilafati daji da jiga khalifanci yayin nan bi ai wajin kana bi fiskan duwa gashi a ci da bi khalifanci mu ci ko mu ci da bi mulki na bir rida ko da ji mu baya ji a ce da ji mu ci je mulki ji ci aw bi da galabati kan mu ci je mulki je gan da kiyan waya ce fayin ko mu ci ku ji mu ci ba je do ci ci wa ga da kici ga ga junki ga wa lami tuwa wa gu dan ga jana fakar shakka hada al kharij asal muslimina khariji nan gole wa ga wa kiyo wa muslimi gafiya ni don wa khalafa al asara zanne mali asaru ba anu sallam bi daga ba ni bisa alaihi wasallam fa in matal khariju alai zane ga tiya gan wa gombe shi nan ga su mata mi ta tan jahiliya wa su tun jahiliya wala yahlu kitalu sultan majalin ne ga tiya ga wa gombe shi na wala al khuruj alai majalin ne za gan wa da junkuna li ahadin nan nasi zan dom ne zan yuna fa man fa'ala zalika zane ga tiya ya gana fuwa mu bitadi wadan bidiya zanne ala gairu sunnati wa tariki zanne ta ce sunna ba mata ce koyan wajen goro ba wale ga imamu ahmad bin hanbali kula bayani bai ke dai ya zuda min tuye da shi ce kagun wajen lambayin tuye ce ana wani ido shi nan wani fige wani wuza wani ji zalunci wani tibi na kun wani dayaci wani ji lambayin tuye ce to ne da shi na je jin na ɓata nan mun ga ga yi da sallah ji wa gami tu sallah nga ga atwale bi fi azun ya sun rami tuye ti azun fi ba ga wajen gani ko nga ga fe lo fe de la ka fi wu rami ga mi tu nga ga to e za ga e da zo lo e ko gwa lo wa do e za ma ga da shi e ko gwa tun wa do o ga mi tu e ji jile mbe tu cha o ga le fitila bo ku e o fe da zo ya traffic light o ga le fitila duruye wa bi kini. roundabout ga dambo an yi wada zun age overtake roundabout ba waga aji overtake kan waye ko e borobo waga haunu ji waga aji kona waga sigina ya waga aji kaza waya kaza ji edo shiga ga na bata ga waga mitu waga alibo alifi ji wala ji ganewa aga ga yebo ne bici ne lefi ji cani nan e, mu ga wajin na maji lefiya da wala mitu wa mushiriki shi a gatun daidailu lu gan a gan alaiha aba ana a na wallawa mara na biya shirka zama tun a yajin daɗi nan a cin ga tun dakon dakwa a je su kuma foro ga a yaji su yaji na sukun sai ci ga inna allaha la ya amuru bil fahasha'i sai ce ji foro bai tunya alfashaya ngole e ga gubago a ga tun da kun da kwajeji a make tun a e, sokon mun uji foro bai ngole ba na ga a tun da kun da kwaje na sokon tun daga a gaskiya ta ga tun da kun da kwaje sai ji amma Allah mara na biya su sokon gan wa na to jidediya a shakkan wayan mushin ya gangane jidediya nan wa gago abu rera zigga gayyatin ana ganna bo ya ci falatul kursi ba wani shatanya umma go kai ungwa angu e bugo e dushici kuma ga iza dede wa ta ga wa da gun be yi koya nafi ma be ciwo amma e dushici oto e eh, wa ga ungwa dini oto ko mm. ngwara iza an yi oto ngwa mutunci oto ngwa hankali oto ngwa dukiya oto musu jihadi ci ne zai ji wani shi jayana musu lazalin culuwa moji ri'ayen almasalibi da mu'amala na mai jibi na amma to bai da shige jiyan na ja na ji ground ya wato na folowa na wagawa ga cinya ki ga wagun kowa na kagun da ji lambayin tsoye cana ebo ne ga jin haci wale yanka an wujin yan wuyan wule ba ci su wale su ko ba wato majiya wato wato male su ko ba fashin wa bigin wal ghazu madi ma al umara ila yawm al qiyamah al barr al fajir ko wato waqif ashe zaga ya guku ya guku zuma da shi cho e zai da guku buya e da mai shi ga mutami ni mile da ce bugo mi ga amire ya ni ya mutuni a a wale fasadin namu ala ma gan irushe jun a ji hajji irushe jun a tsari kuwa tsari ka tufakta ya yau ma igbe ci ba igbe igbe ci zagi ala akwagwa irushe a jin nan koko kotu ko hukuma ko an nafsu bin nafsu ya zaga rayuwa lawan wa ga irushe a jin idan aka lafi jin alawa ji hajji irushe a jin gamala kotu barak police station emitu fata yabo kibo e ba resolve ya sashi yan nashi e bana ga gan daga nan wajani wa makiyaya nan, wa ba hukunci wai le ga zami ya jafe cin wale waji mi aji kogwa kaga doga ya ga yin na gobe so ko guko gwa goko ga kwa go wani fitina lama zami ya jima aluga ga ya aluga dango alawa ya jani bi ayima wani yan wajen fitina tsakanin gurupu guba da wani amma an gaye hukuma ko gwamnati ko da shi jin wasu kun za ku babu za ndo ga sallama waje ku yau ko e buga zamu ci gaji imamu shahada zanen ga yajin zaji haddiyo zanen ga yaji ji da wala zakawa walawaya allazina in makannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar dani ga labe dushi ila sala ku yiki ila zakaya ai ji forobe tun guri amma kan gwamnati da zijin nan da shi ko anabi sa sana mutum ma zu da yamman nan gan ya yi tawidi aga wancan be mun ja forobe sale aga wancan be jiki ba unguwa zaka daga duki daga yawa da cajin mulugu ya talaka shi gwaji gane ku? kawo ga zaka laye da shi shi mucayen da ciwu bakin wacce zalunci noji na although mai suna ke jin bayani gan ke da shi gai a tsagai ji zalunci na tobo wala zaka ya wato ta zaka wata hagan wange da wani wajen na kuma magaki ala labe su kuma ke jin da diya wa man dafa'aha ilaihim ajza at'anu barran kana aw fajira wato wasu salatul juma'ati khalfa wa khalfa man walla ja'izatan ta "Wa waji sallan juma'a juma'a bu wikiyo wai waje umagumi raka guba wa mana a adau ma fawa mubtadi'un zana magu dauye jina mu dan bidiya ai ga zana sallah jima jina mu ci da ya jina mu dan bidiya zana lo jima ya to da su kin yan wuyo kin wuyo hmm wa tarikun lil asari mukhalifun lis sunnati ma asaru lugo ma li sunna nabi ba idza lam rasata khalfa mati man kanu baru mafajirun fasnata an tusalli ma'akum rak'atayn man adaw ma fa mubtadi ina sunna waji sallah zuma ba raka gu bayan juma wa gu ya jin waji dan bidiya wa ma idadin ga sallan na ge ma gumi wadiya ne ku ki dalili yan nan anabi asa anabi ge ya dade da kina jafe je zalunci nan a ga anabi ya gwa annabi gan ma a kamu fi kuma salata a gaji ya salla nan a sha a sai shi zata sun kagaji za mutane ba ga agba number two annabi sa a sallam ga yi sallu na lakum ya bi da bici na jibi na kuti shi na ta tafi ke jiya salla ga fi shi ya zo yin salla shi fa'in ahsanu falakum wa lakum aga salla wancin jinge a sai da shi a dilada ya tuma diladai wa in asa'u ka madin jamun fallakum ya tuna imamu na dilada amma wa alai ma tuna da cina jiki a dilada ba wannan maga sahabi a nabi lamitu to na hajjaj ibn yusuf mu yi azzalimi na sahabi fi gbo sallah da kabla ibn umar na fi gba hajjaj ibn yusuf sallah na bi da shari'a al-aqidatu tahawiyya ibn abil izzi al-hanafi kai to sai bukhari da ibn abdullah ibn umar ba hajjaj sallah if i'm not mistaken albidaya wanda ya min kasiri inda milita fi kakai ke dai abdullahi ibn umar ba jihad ibn yusuf sallana zan ci ya sai da lashe ba wanda ci gan gaske da shiga zalimi wa abu sallah wala ji ganewa wa mai da lajuja nan a zartuwa ya ga inda ma ya takabbalu allahu minal muttaqin da ya ce agwai ba da ya da ya suna ya so a cikin ya bugu da shi na gai da zalimi uji mutakya ko muji mutakya mai bugu wa abu sallah mai ga nalo ń lọ àkílò ti lọ ayọ́ ẹgbẹ́ ya sáàrù mẹ́jọ ń gọ́ ilé ìṣẹ́ nílọ náà ìṣẹ́ ẹ̀bà tí kí á alìmútẹ̀kí o inna mẹ́tẹ̀kí waga ya gani zane ya almuta na na gayi zane ya tunan wani na gayi jeje umu ya ci bici a ji ne fiya no a sha agba zane wa sallata ne mamadu kawai ne. Hmm? wa maga ya gani no zane ina bai taƙi bala na almuttaki kina yana wai kwanin gayi zane ya tu kirkin wani lokaku nan waje sallah no problem ya bugu kai za su yi kowace wuza kuciye da idan lokaci amma mun biya je liman amma sallah masallaji mai la sallah ye ka kuna waje ba da ya tuye ta kawa ga wani duna sha mi tukan ga man ata bi ma alaihi min amal kadista haqqa ma lahu alal amal wani yana akwai bugo ka'ida na ya bugo ya ga wuce na ga nan ce na yi na mata tabbatar da limuta kina juja na wuce kiyaye mun sannan ce magano ya lata a gbaibaci na yi salla ne a daga yawon mulkau makarar likita bin layi sannan ba littafi zanen ma littafi sa ko ba ganin gaza na shi zanen ebogo makuranin ba ganin ebogo kaza wanci ya shi zo a ga salla nan a gis na dai ga ce ne da falla ganin ga ga wani ga makuranin ba ne ga ba zai wuro makuranin ba ganin waya da salla ya ko ji gane ko number 2 annabi sa sallan ba sayyidina abubakar sallah tun ba sayyidina usman ngu ba abla ibn ubay ibn bi mu ayta sallah mai gefi ci da sahabin no ci abla ibn umar ji nga gba jaji ni yusuf sallah hmm? imam muhammad ibn hanbali ya na yi fejin da wai khalqul qur'an ne imam muhammad ibn kiyam magun ha mu sai gba sallah ta su kila a ti da fahimta irin da daga hadisin na bayan annabi isa wa ji sallah su imamul madi ba hmm? wọ́n jí annabi isa bai imamul madi zai zama yi lásán tàbí wọ́n tọ́wọ́ zanuwa ci ga sallaye mamu lala ku sallaye liman ya buga sallaye liman ga anye mamu wani ne filosofi saba a'a wa ne salilin sani illa ma sawa na safa yura yana zanduwa ji na gayo alulali man gani ya mamunya ya mamu gani wudu ya wudi liman ya fe ciga bube ya da wa gaga ya bane liman ya yi na ya mamu to gani ma no la ta zirwa ziratun wuzara ukura zan wace ma ya ga no zaini bugi ji sallaye jima'a wani wale na luwa izanu ji alisalati yomin mil juma'ati fas'au ila zikirillah aga sallah ya juma ya gaji e di pampa ya fi lo pipa to ke de wotu be de ji sallah wa zarul bai'a ile ya ko luwa wale sallah juma jama'a kamar jin sunan abi dawud abi hadis be da sunan abi da na ni sa sun ga sallah juma wajibi ta ce jama'a ta ci zaune zaji da jama'a na inda gwan zagi be ji zakan gi be zai wa mana ya kuyo ko be wushi ya bugo sallayin juma jama'a bai jun tsallaci ga mugu littafiyan alhaji ubacin na fiye yana albani ga ni buga a jijin mawa igan na lwa da buwacan igan su dika san khani ga fiye labiyo su dika san khani to ma mini ji gyara mugun fe littafiyan mana albani mun laga su dika san khani benin ebogo ebogo hadisi sun jima kuke tuyo ne fi kalimar fi jama'atin kawai e magaji kiyo nga biyu ci wuce fun da na wuce bo amma so su dika su kanuwa minu jiyara littafin da cewa mugun the same littafin wucin the same page wucin ebogo a gaza yi bujo jijin ma na luwa kawo ga da jimma wacce da jimma da liman ya zuru wajen mun ji jima waye jami'in na in na ga jima wasu abi a nabi ta tubu da sai fiki sunnatin ga bayani ga wancin jiyawai zai shiga zai nibu jaji jima na ya alhassan ibn salim na Hayi a wari mu ba kida wariji da duniya tuba ibn sufyan da sauri bai manbaci ji a sai sai rufi a ci fiye wani gaza doro alo ba alhassan ibn salih mu da kiyaye mu lotar jimu sai ruwa limamu zaɓo har tuba abu nan fe bilu babu min sali ibn hayy mu yoko go man haraja, ana magatiya ala imamil muslimi na cikin wagon doci musulmi na wakar ka na su shitan bawa alaiwa aka rula bil khilafati bi ai wajin ka ne biru da bil galabati fa kashe ka hada kharij asal muslimi na wa khalafa al athar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ga ta ga wagon na no le ko anan walikiyo wa ja khariji ma umma musulmi gafi umma saro a annabi ba no le ko waji mubayayu waji mubayayawa wa votu wọ vóòtì mu zando vóòtì wọn zando di mo bá yá àyà mọ àwọn tó débi agun yóò ta gán níbẹ̀ kí hàn gán níbẹ̀ gan yìí ṣe ègbè ṣe páyì wà lóun àṣẹ ègbè ṣìṣà náà kágun wọn ń gọlé wá àjìbì ọwọ lánàá tú wọgá ga àgọwọ ya agun wàá yẹ kàrìjì yìí. ngọ́jú yá ni na ko? wala hilu da sultanu majalin ne za da shina wala alquruja alai li adin nasu ko za a ci ga wa guna faman fa'ala zalika fa wa mubtadi wa ala gaidu sunnati wa tariq da na ji a cikin ganin inji sunna buta maje koyin boro buta wale ko ya ga imamu ahmad ibn hanbal ga da ko ayo na sun ma zakara baƙiyyatar usuli imam amma ci tun sunne kini ma'ana usuli ya kini ahli sunne ko Allah ce man fara faraka lam kun min ahli ce na zane ga aliban ban wa fa da min ya ahli ba jibana hmm? hmm. wa zakara hawa min haza, wuci tun ga idina ne qariban minu al imam ali ibn al madini fi aqidatihi al ibn al madini ala wa ala akida on so be mu ko hmm. sun so ga gairin na shi mun riwaya ya fa wace riwaya abdus ibn abdus ibn malik al-attar ko hmm. amma an ga wa qala al-imam ahmad wa imam ahmad ga rahimahullah aidan nawa wa gabe ba ni riwaya al-sakhari amma riwaya al-sakhari ta ju tun ba al-imam ahmad ibn hanbali هذه مذاهب آل العلم وأصحاب الأثر وآل السنة المتمسكين بأروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء آل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو آب قائلها فهو مبتدئ خارج من الجماعة زائل عن منهج آل السنة وسبيل الحق وذكر غير ما محمد قام hadi mazaibu alil ilimi na nai maza ba shi ya eh, gaje eh, man shi ko wa ashabin asir wanda zai je lami tu fa hadisi shi alim sa sallam ne wa ahlus sunnati wanda ahlus sunnati al mutamassiqina na shagwala su bi uruqiha biyan sunna na al marufi na biya na kan wato ga suna ta ga kyayo ne al muktadabin fiya ga na ji saye shi sunna wannan irina al-imam abu al-qasim tabari Allah ne kayan la bicha bayan sharu sulit ka da al-sunna mun babi siyaku na je tiya manu sima lahumul imamatu fi din ziji imamun ci ko fi addini musulunci na suna ce sayo kilo da mun ce min da dina sahabi nabi tun zamanin sahabi ya ni za sallami la yami na da arba'in ne wa adraktu man adraktu min ulama alil hijaz zai yi jin da tun min yan man jin yin yan hijazo na wa sham to kinye sham wani rogari ala ya to zai shi ne kina a kitin a kira wancan famman khalafa sham ya zai mazayi da na gali yadda mini ya maza abin na jobana ma na zane gali yadda mini ya gan na jobana aw ta'ana fiha ko maula aibu yuna aw abqa ila ko aibu la zane gaunan wa mu mutane zane dan bidiyo khariji min aljama'i da nasu daga jama'atu za'ilun amman an manhajus sunnati wa sabil haqqi da nan wazu daga wa wa pan ke sunna an be koyin boro wa zakara umura min usuli da itiqadin min ha in ci tun gaje gashi da bai mama wa min mu ga wal inqiyad ila man wallahu amrakum ai eh, zamu lamitu zane gashi zo yayin wajiga ne ko la tanzau yadan min ta'ati wa wa gobe mi alagwa lami tuwa wa la takhruja alai sayfika wa matiya bi bi ko ga wa goma hatta yaj'al Allah laka farajan wa makhraja har ga kuna ceci wa lawan jibiya wala wala takhruja ala sultani wa matiya ga wa goma bi shima wa tasma'u wa tuti' wa dashi tuba malamatu wala tanqus bai atan wa magaga bai an waji yuna wa yawa wawama faman fa'ala zalika fa wa mubtadi'un kana ga jama'a tana ganin zana dan bidiyo mukhalifu lil jama'ati wa li jama'atu ba wa in amraka sultan bi amrin huwa lillahi ma'siya ido shiga jin foro ga wajen da cinai liyan ba su kuwa falaita da ka hanta tiya wal bitta ungon ya wani wala mituna falaita da ka anta ku ja alaihi magoyi na wa tiya ga wa raguna wala tamna wa haqqahu ga ga haqqi wa ngo jira ne ko wale ga babun na banin nan idu shiga ya zalimi mu ci ga daidai mu ci bi na kuntici shin kiwanzu hmm wanzu ya kwa kama nini ya ci lamini ya tazu ta bani ya dushici ngai beji zalunci ya na folowa nan ya fejin ba da su ya shirka lugwa ya kafirci lugwa ya fasikanci lugwa ya lefi lugwa ya limba soko ko lugwa yagwa sun tauhidi bai sunne bai koyon boro bai tunguru ya lefi da bai lugwa ya fi da tun gangani bai ilimi ya fi da foro gani bai tunguru ya mai kan wani tun da dai ya laki ya dushe ci ya mai lazumi bai ya lugwa gani bai bidiye a da ke gaji yan na jina su kwawan ya da yayaye ebo ne ba shi mun fi a zalimi ne ce bi na kuna sai ebo ne ta fi da shi fi fi a zalumin ne zana ka ni wali ba da zalimi na ba ba so insha Allah ta ne ga katin gya wannan ba na yi gadin daidai na coci ce Allah doya ba na mai cin bikin na coci ce fadi subhanaka allahumma amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh